إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na tafsirin ƙwar'ani mai girma a wannan wata mai tarin albarka watan ramadan a nan maktaba na masjid daril hadisi salafiya na unguwar jubal garin biyu jihar borno muna yinin asabar wacce take yinin tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da biyu ga watar biyar watar julai wanda jiya na shafa na ce watar bakwai watar biyar watar julai mai kenan ko watar mai miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin muna nan a cikin suratun ra'ad jiya mu yi bayani a kan abin da ya shafi tsawa na aradu da abin da ya shafi walƙiya da kuma waɗanda Allah ya tura tsawar da walƙiyar ya hallakar da su ƙarƙashin wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal shi yasa mai littafin hisnul muslim da yake faɗin idan mutum ya ji ai tsawa irin na aradu sai ya ce allahumma la tulli bi ghadabika wa la tuhlikni bi azabika ya allah kada ka kashe ni da fushinka kuma kada ka hallakar da ni da azabarka to insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta goma sha hudu faɗin Allah maɗaukakin sarki lahu da'watul haqq بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كذلك كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا Ubangiji ta'ala yake cewa lahu da'watul haqqi gare sa kira na gaskiya take ko kira ko roƙo ko kira na gaskiya ko roƙo na gaskiya wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani koma bayansa la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa musu da komai ba illa ka ba su siɗi kafaihi sai dai kamar mai shimfiɗa tafukan hannayensa guda biyu ilal ma'i zuwa ga ruwa liyabaloga fahu don ya iso bakinsa liyabaloga don ya iso fahu bakinsa wa ma du'a'ul kafirina addu'ar kafirai bai zanto ba illa fi dalali sai dai a cikin bata lahu gare shi shi Allah da'awatul haqq da'awatul haqq ga Allah yake da'awatul haqq malamai game da da'awatul haqq sai maganganu guda biyu maganar farko shine kalmar la ilaha illallah ma'ana kadaituwar Allah wajen dacewa da cancantar abauta masa lahu ga Allah yake lahu ga Allah yake da'watul haqq kalmar da ake furtawa na gaskiya ba a taba cewa la ilaha illa wani sai illallah ba wanda ake basa cancanta da dacewa da kadaituwar a bauta masa sai Allah shi daya wannan shine fassarar Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum kuma shine fassarar jamhurul ulama ma'ana lahu da'watul haqq ad-da'watul shine kalmar shahada kalmar tauhidi shi yasa ya zanto shugaban ayoyin alqur'ani kam shine ayatul kursi don ya zo da saƙon ta Allah Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shine lahu da'watul haqq wannan kalma ta kaɗai ta Allah da shi idan mutum ya mutu ya ribata don annabi ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halal danna. duk wanda ƙarshen kalaminsa ƙarshen maganarsa shine la ilaha illallah wannan ya ma ya riga ya shiga aljanna ne lahu da'watul haqq shi yasa duk abin da zaka yi kar ya taɓa tauhidinka kar ya taɓa la ilaha illallah ɗinka shi da lahu ga Allah yake da'watul haq fassara ta biyu lahu da'watul haq shine shi Allah shine al wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin Allah shine al-haqu faman da'ahu da'al haqqa wanda ya kira Allah ya kira gaskiya wanda ya roki Allah ya roki mai gaskiya saboda haka yana daga cikin sunayen Allah alhaqqu wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin alhaqqu min asma'illahi husna kenan ga ga Allah yake da'watul haqq wanda ya roki Allah ya roki gaskiya wanda ya kira mutane abi Allah yayi kira abi gaskiya wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur shi yasa Allah ya zanto alhaqu sannan bauta masa ya zanto alhaqu ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi kiyama ranan sakamakon ma zalika yawmul haqq faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba to shi da kenan wanda ya kira mutane zuwa ga Allah ya yi kira zuwa ga gaskiya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair alkhair wa alhaq su kira mutane zuwa ga gaskiya zuwa ga Allah sai Allah ya ce wallazina yad'una min duni wanda suke kiran wani ba Allah ba kafirai da suke sassakar gumaka su gyara gumakar mai kyau su zo suna roƙon gunkin gunki ya ba su abu la yasajibuna lahum gumakan ba ba za su amsa musu ba la yastajibuna yani la yujibuna eh Allah ne kadai in kun roke shi zai amsa muku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amma duk gunki duk wanda ba Allah ba don ka kira shi la yastajibuna lahum ba za su amsa musu ba bi shay'in da komai ba wani wuri yake in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir Allah ce in ka kira goma kan da nan living ne katako ne itace ne ma'una yasma'una la la na lakum ba za su amsa ba za su ji ba la yasma'una ku walau sami'u akwai kuma wanda ake kiransa ya ji kamar a ce ga wani dan adam ne a cikin in yaro in an ce ba ni arziki zai baka to ko ya ji masa jabu na kuma zai iya amsa ya biya ba saboda haka anan Allah yake cewa wallazina yad'una min dunihi da suke kiran wani ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa musu komai ba ba abinda za su ba su a idan kaga an baka kaho ka sa a zauren gidanka a ce maka barawo ba zai zo ba to dama kaga barawon bai zo ba to dama ko baka sa ba barawon ba zai zo ba in za ka sa kaho a zauren gidanka ya hana barawon zuwa ka sa abinan ragon mana gaba daya a zauren gidanka ai zai iya cin kudin mutum <laughs> an gane ko ka sa abinan in kawon saniya ne ka kawo bujirin sa mana mafaɗa ce ka shi a zauren gidanka walau sami'u masu jabu lakum shi ne anan kuwa yake wallazi ne yad'una min duni wayanda suke kira wani ba Allah ba la na lahum ba za su amsa musu ba bi shi da wani abu duk wanda yake roƙon gunki gunkin ya biya masa bukata ko yake roƙon dodo to fa ga misalin da Allah da kansa ya masa illa ka ba su kafai sai dai kamar mai shimfiɗa tafin hannayensa ka ba su kamar mai shimfiɗa ya ce basit mai shimfiɗa ya ce basaka fili madu ya shimfiɗa ya suɗu fili mubariki basit shi ne muka ce eh, abin eh, ismul fa'il ya ce basaka walau basaka allahu rizka lil ibadi ya suɗu inna allaha ya busudu rizka neman ya sha'u wa ya to shi ne kenan illa ka basidi sai dai kamar mai shimfiɗa kafai ya shimfida tafukan hannayensa biyu ilan ma'i zuwa ga ruwa li yablugha fahu don ruwan ya iso bakinsa wa ma huwa bibalin ba zai iso bakinsa ba misalin wanda yake kiran wani ba Allah ba ya biya masa bukata shine kamar mai shimfida hannunsa zuwa ga ruwa don ruwan ya iso bakinsa ruwan kuma ba zai iso ba to me ake nufi mai shimfida hannunsa zuwa ga ruwa ya iso bakinsa wanda malamai sun yi bayani sun kawo ibara guda biyar musamman ibn jauzi cikin zadin masir ya kawo ibara biyar maganganu biyar akan fassara wannan magana Maganan farko shine maganar ali ibn abi talib da aba ibn abi rabah cewa annahu al-akshan yamuddu yadahu ila al-bi'r li yartafi al-ma ilayhi wa ma huwa wa abun da ake nufi kamar mutum ne ishi ya ishe shi ishi ruwa ya dame shi sai ya zo bakin rijiya rijiyar ko yana da zurfi ga ruwa can kasar rijiyar madadi ya jefa guga ya jawo ruwa shi kawai sai ya sa hannunsa a farko farkon bakin rijiyar yana cewa ruwa zo ruwa zo ruwa zo ka shigo bakina ruwa zo ka shigo bakina kamar yana cewa are ruwa are ruwa are are <laughs> ta ya shirme yake yi ina ruwa zai sa ana are are kenan yana yana kiran ruwan da hannunsa daga rijiya yana sawa yana yi wa ruwan ishar kamar kurma kuma sun shiga baki na sai rika nuna a ruwan bakin shi to ai ana kwatanta abin da ba zai yi ba da abin da ba zai yi ba kenan babu yadda za ya roƙi wani Allah ya samu biyan bukata shi ya ga ya samu biyan bukata to Allah ne ya bashi ba wani Allah ba magana ta biyu ka ba su dikaffaihi ila al-ma'i li yabluga fahu shine eh, fassarar aufi daga ibn abbas cewa annahu rajul al-arshan qad wada'a a fil ma wa huwa la yafa'u ba kamar mutum ne a ce yana jin ruwa kawai sai a kawo masa ruwa misali ko a bokiti ko a daro ruwa a cikin sai sa hannunsa a ruwan ya da hannun a ruwan sai rika cewa ruwa iso bakina ruwa iso bakina hannunsa dai da ya sa ruwan zai jiga amma ruwa ba zai zo bakinsa tana ba bututu fat aka jona masa to kaga babu yadda za a yi haka ya samo masa biyan bukata to haka duk wanda yake kiran wani ba Allah ba ba biyan bukata a magana ta uku annahu al-atshan yara khayalahu fil ma'i min ba'idin fa huwa yuridu an yatanawalahu fala yaqdiru alayhi kamar wai mai jin ishi ne yana ganin yana hangen ruwa da nesa kawo kuma ka kwatanta mai hangen kawalwalniya ya ce to bari ya je ebo wancan ruwa na kawalwalniya ya je ba abin da zai gani sai zafin rana dalha ah, ya samo daga ibn ah, abi tsala ya samo daga ibn abbas na hudu shine mutum ne ya ga ruwa yana hangen ruwan da nesa sai ya riga zaro harshensa yana yi wa harshen yana nuna ruwa da harshen kenan ruwa zo ka taba harshen nan babu yadda za a yi ruwan nan ya zo yadda mujahid ya ce na biyar albasiru kafaihi ila alma'i ana nufi albasiru kafaihi da alal ma'i a tayu a ila fi shi ne wanda zai kai hannunsa ruwa sai ya sa hannunsa ruwa kamar mai dama abu sai ya ce bari ya riko ruwan haka eh, ya riko ruwan ruwan ruwan ruwan ruwan <laughs> ya ce zai taho da shi har bakinsa to kaga wannan ba zai yiwu ba illa ka ba su da kafaihi ila ma'i li yablugha fahu wa ma huwa bali abinda ake nufi jama'a su larabawa suna da wani abu yanzu in kana neman abinda ba zai yiwu ba kana neman abinda ba zai yiwu ba sai ta hada ba su da kafaihi ila ma'i li yablugha fahu eh yanzu kama a wajen larabawa kai ne ka zo yanzu kana ta dagewa ka ce bari ta wuri in zama annabi ai annabta an rufe shi ko za ka ta wannan mai shimfiɗa hannunsa da zuwa ga ruwa don iso bakinsa wai duk abin da ake ganin kana eh, kamar yadda yau za ka ji za ta wani yana neman kaza ayin kaza ya faru sai ranar da jaki ya yi kaho <laughs> jaki ba zai yi kaho ba to shi da kenan ana kwatanta abin da ba zai yiwu ba da wannan ah, shi ya sa ah, suke irin wannan fassarar ah, mutum ya nemi abin da ba zai yiwu ba kamar yau kawai a ce mutum shi namiji ne ya ce bari ya ta addu'a ko zai zama mace ko mace ta ce bari ta ta addu'a ko za ta zama namiji to wannan kaga hada ba su din kai faihi ila mai an gane ko kamar yadda muka yanke tsammani wani a cikin ku nan ba zai iya ƙara aure ba to in mun ji yana ƙara aure sai ta ah, hada ba su din kai faihi ila mai ya bulu fahu wannan mai kuma ta buga hannayensa ne zuwa ga ruwa ya kai bakinsa malam talha kai to wa ne ma mala ruda da kake gani sa uku ne masha Allah a'a ba ce mala adamu ba wai faɗa ku ya kana wannan magana kada da dattijo da sa da komai Allah ƙara lafiya a karɓar lawo illa ka basu da kafai ilal ba'i liyablu ga fahu wa mago bi bari sai haka Allah ya ce wa ma du'a'ul kafirina addu'ar kafirai baya cikin komai illa fi dalal sai dai cikin bata to jama'a wannan ayar ya nuna mana lalle addu'a lalle addu'a wata bangare ce ta ibada wanda babu wanda ya cancanci a roƙe shi sai Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi shine abin da yake nuna mana kuma wanda ya cancanci ka roƙe shi shine Allah wa qala kuma du'uni astajib lakum sannan kuma za su alaka ibadi anni fa inni kare. ko babu yadda za a yi rayuwar mutum ya ci gaba sai ya hada da addu'a ka ajiye Allah gefe babu yadda za a yi shi yasa duk annabawan Allah babu wanda bai yi addu'a ba shi yasa za Qur'ani ya cika da addu'o'in annabawan Allah kala kala mu dubi uban mutane gaba daya annabi adam alaihi salam da uwar mutane gaba daya hawwa alaihi salam ka zo nan cikin suratul a'raf ga addu'ar su rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ga addu'ar annabin farko annabi nuhu alaihi salam rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara addu'a da yayi akan kafirai ga addu'a da yawa wa iyayensa biyu rabbi firli wa liwalidayhi wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wala tazid adh-dhalimina illa tabara ga addu'ar abuna khalilin Allah annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim yana cewa rabbi al hadha baladan amilan na cikin suratul baqara warzu alahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir na cikin surati ibrahim rabbij al hadha al balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al asnam rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimu salata faj'al af'idatan min an nas tahwi ilayhim warzuqhum min al-samarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi ga addu'ar abinan ga addu'ar ɗansa ɗansa ko jikansa ga addu'ar shi da ɗansa annabi da ɗansa wai zai alfau ibrahim alkawai da min albaitu wa isma'il sai ka kaddara ya kula ne ta gabbal minna innaka anta samiul alim ga addu'ar jikarsa annabi yusuf alaihi salam rabbi kad ataita ni min al wa 'allamtani min ta'wil al fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ga addu'ar jikansa kalimullahi annabi musa alaihi salam rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara la ga yunus ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك inni kuntu min az-zalimin ga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya koya masa qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha addu'ar mulki ma gashi nan wa tu'izzu man tasha eh akan mulki ake kai ta kai to ga lakanin sa walillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal alkhairu. innaka ala kulli shay'in qadir to shi yasa addu'a wata bangare ce ta ibada ah, shi yasa yazo hadisi addu'a huwa ibada kuma ubangiji ta'ala yana faɗa game da annabinsa ah, Ibrahim alaihi salam da yace wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u duk addu'a falamma tazalahum wa ma ya'buduna sai fassara addu'a da ibada saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya cancanta a roƙe shi duk abin da za ka roƙi Allah don shi duk damuwarka akwai wani ya roƙi Allah abin Allah ya ba shi in kana uh, buƙatar mulki ne ka ɗalota uh, shi ba ɗan kowa ba ne ɗan talakawa ne ba shi da ma kuɗin platform ballantana kuɗin uh, campaign da zai kashe takara Allah ya roƙa yana nan zaman zamansa annabin su yace inna Allah ba'atha lakum taluta malika talut Allah ya baka mulki qalu anna yakunu lahu mulku alayhi wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atan min al mal to a mulkin ma dama ana son wanda ya cancanci mulkin ya zo da wani irin akwati akwatin yana da abu uku fihi sakinatun min rabbikum an yate kuma tabut akwatin akwai natsuwa daga Allah wanda idan akwatin nan yana nan garin biyu to kowa ya natsi covid-19 bai isa ya shigo ba idan wannan akwatin yana Najeriya covid-19 sai dai gama yawonsa ba zai shigo Najeriya ba duk inda wannan akwati yake akwai natsuwa daga Allah ku kwanta da hankali Allah zai kare ku fihi sakinatun min rabbikum shi idan akwai akwatin a garin ba wanda yake isa ya kawo farmaki ba zai kai labari ba kuma a cikin akwatin nabi wa baqiyatun mimma taraka alu musa akwai wasu ragowa na abinda annabi musa ya bari wasu kace sandar annabi musa yana ci wa ala haruna da wasu abubuwa na annabi haruna wasu kace takalmansa da su wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa ala harun to don Allah ya daure wa daluta gindi ga mutane sun kashe kuɗi sun ce walam yuta sa'ata min al mali sai Allah ya ce duk yan takaran su jeru Allah ya ce zan zo da akwatin in ba wanda na zaɓa kawai sai suka ga akwatin yana zuwa iska mala'iku suna ɗauke da shi ba sa ganin mala'iku sai gaban ɗalut sai shimfiɗa hannu ya karɓi akwatin to ba ga shi Allah ya ba su mulki ga annabin Allah Sulaiman alaihi salam bai kafirta ba kuma yayi mulki eh karka ce a'a sai kai in za ka yi mulki sai an ba ka wani lakabi kafin eh, in ka je campaign a jika annabin Allah Suleiman ya yi mulki mulkin ma ya mulki mutane da dabbobi da tsuntsaye har da aljanu wa kushirar Suleiman junuduhu min al-jinni wal insi wal tayr fahum yuzaun hatta idza ataw ala wajin nam ala namlat ya ayuha nam don mulki ya yi mulki yana jin kowane yare a duniya da annabi Suleiman yana zuwa kana ta garfiya ya tafi lafiya da kana ce masa mamurza sai ya ce mun faruri kai masa turanci zai kai masa indiyanci zai kowane yare kai masa to yaren turuwa ma ya ji ya ji turuwa na cewa ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum turuwa maza mu shiga rani yayi wannan mulki din wanda a lokacin ana jin wacce ta fi kowa wayewa a duniya sarauniyar saba'i tana ganin ta fi kowa wayewa ta zagaye duniya kenan amma da ya kera gidansa da ta shigo irin tiles da ya shimfiɗa tiles ne aka shimfiɗa su farin tiles kamar launin ruwa sai aka zuba ruwa farin ruwa aka samo wasu irin rodi na lu'ulu'u shi ma kalar ruwa aka tsayar a shi sannan kuma aka samu tiles kuma kalar ruwa aka shimfiɗa da ta zo shiga ta ɗauka kogi za ta shiga Allah ta falan mara hasibar hulunta ta ɗauka kogi za ta shiga tafi ta yi ƙauyanci wa kai shafar an saƙa ya ta yaye mai ƙorinta sai ta ke ki sauke ki sauke inda ko tsarfin mu mara min tsawari shi ne ke na kaga a nan duka ya yi wannan mulki ya yi wannan duk da wasu ƙauli na malaman tafsiri suka ce shi ya sa malamai suka ce fa shi namiji haɗaɗɗe ne kawai dai ya jurewa ne yayin da ka tasa barci don ita ita ai rashin barcinta ya fi naka amma kai ɗin ne ba ka jurewa an gane ko ka dubi yadda ya kauyantar da ita ake ta zamba kauyen wasu malaman tafsiri ma suka ce ah, mai yiwa shi annabi suleiman alaihi salam dama yana so ya aure ta da ya ji an faɗi labarin ta da menene sai ta kai wani in ta musulunta za aure ta to ba a rasa sa'idawa masu barci da ido ɗaya ana ruwan sama suna irga ga wannan ba a rasa su shi ne kenan suka fara cewa ya kai annabi allah ɗaya za ka yi da ita ita da aka ce aldana ce kafar ta ma a kafar doki ne sama ne fa mutum amma kafar na doki ne to shi ne sa aka yi wannan gini ɗin shi kenan da ta zo za ta shiga sai ta ja korinta sai ga kafar ba na doki ba <laughs> shi da ke da aiki da wannan hikimar ina ko tsarfin mu marar domin tsawari a takaice kage da da wannan addu'ar ya samu mulki sannan kuma mu dubi kamar sarki sulkar ne shi mulkinsa da yi mulki ba ƙasar da bai taka a duniya ba yanzu yana so je china da ƙafa zai sun ba ba sababa to don tsabagen turaku ya je mafitar rana ya je mafaɗin rana hatta idan balaga maghrib ash-shams hatta idan balaga matsi ash-shams ya je bangon duniya hatta idan balaga bayna saddaini wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديث حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه كفرا فمن طاؤوا أن يظهروه ومن تطاؤوا له نقما باب وني باب وني لكي duk kasar da ya so zai duk inda ya so zai tafi da kafa shi ya je gina wannan katuwar katanga tsakaninmu da su yaju da maju wasu ke wuraren georgia wasu ke wuraren armenia wasu ke kasar katangar balin amma ba na balin din ba ne yadda ah, abinan ah, shan muhammad ibn abdulrahman al-arifi ya mayar da ya yace ba katangar balin din ba yadda ya yi bayani haka a cikin littafinsa ne hayatul alam kaga ya yi mulkin kaga kuma bai kauce hanya ba bai kauce hanya ba sannan kuma ka taho cikin al'ummu kala kala a duniya don Allah ya ba su wayna abubuwa shi Allah bai yi limit ba udu'u ne astagfirullah duk abin da kake so ka roƙa zai ba lafiya ne arziki ne mulki ne mukami ne ɗaukaka ne farin jini ne a bai ce annabi isa wa jihan fi duniya wal akhirah ba bai ce wajen ko kana inda wajiha duk Allah madaukakin sarki yana bayarwa to shi yasa ubangiji ta'ala ya anan ya nuna duk wanda ya roki wani ba Allah ba ya bata lokacin sa amma in ya roki Allah Allah madaukakin sarki zai biya masa bukata ya halatta ko kuma ya zama wajibi ka roki Allah kan bukatar kuma ya halatta ka ce wani kai makamin da addu'a ga bukata na kaza kaza duk musulunci ya karanta sai Allah ya ce wa ma du'a ul kafirina illa fi dhalal addu'ar kafirai bai zanto a cikin komai ba sai cikin ɓata don su kafirai suna roƙon wani wanda ba Allah ba sannan ko tun da su ba musulmai ba ko su roƙi Allah ba sauraron su zai ba ɓata lokacin suke zahag ya samu daga ibn abbas ko kuma roƙon da suke na gumaka ɓata lokaci suke yi domin shi addu'a Allah kaɗai ake roƙa domin addu'a ibada ce shi yasa kar wata damuwa ya dame ka ka ce wa wani fasto ya taya ka addu'a a coci me ga kuda ballanta na romansa an gane ko saboda haka addu'a da Allah yake karba shine addu'a ta musulmi an gane ko addu'a ta musulmi a kar kuma ka dauka kenan ina nufin kwata-kwata Allah ba zai karɓi addu'ar kafiri ba eh akwai addu'a da Allah yana iya karɓa har na kafira don shi kafiri ka tuce shi ya mugun addu'a zai taɓa zai taɓa Dan ai yace wata da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi min hijab kaji addu'ar wanda aka tsoron addu'ar wanda aka zalunta don tsakanin addu'arsa da addu'ar Allah ba sha miki. ka cuce shi kenan sai daga hannu ya roƙi Allah a kanka to Allah ba zai barka ba Allah zai ɗauka masa fansa wannan ƙa'ida ce Allah ya yi alƙawarin karban addu'ar wanda aka zalunta ko da ba musulmi ba kaddara kai kafisa kana musulunci kafisa tsoron Allah shi kuwa kafiri ne sai ka cuce shi shi ke nan kace aita ta sauke Allah zai taimake shi da ba zai taimake ka ba a za mu gane haka malaman tafsiri suna ishara da hadisatul tulfini yanzu waye yunkurin rusa ɗakin Ka'aba wanda yin yunkurin rusa ɗakin Ka'aba abraham abraham kirista ne shi kirista ne shi sannan kuma suwa suka suke mallake da ka'aba a lokacin maguzawan makka masu ai lokacin ka'abar ma gumaka ne a ce su abdul muttalib da mutanen quraisha wannan duka gumaka ne mushrikai ne yanzu idan ka ɗauki mushrike mai bautan gunki fegan ka dauki kirista kirista ya fi fegan ɗin kusa da Allah an gane ko domin shi kirista ya ma yarda da annabi isa ta wasu ɓangarori ya ma yarda akwai allah ya ma yarda akwai tashin kiyama da sauransu to amma pagan bai yarda da wayannan abubuwan to abraha a lokacin yana bin addinin kiristaniti mai tsafta ko da tsafta ba mai yawa ba ya fi kiristaniti na yau tsafta yana bin addinin annabi isa yana bin injila an fusatar da shi ne tunda an je an yi kazanta laraba sun yi kazanta a cocinsa sun yi kaji sun yi kazanta bari ya zo ya ɗaukansa shi ya rusa ka'aba ya fito da giwaye ya fi su kusa da Allah su kuma kafiran makalocin ba su ma yarda akwai Allah ba ba su ma yarda akwai tashin kiyama to amma sai suka yi addu'a kar Allah ya ba shi nasara shi kuma ya fi su kusa da Allah sai Allah ya karya shi don yanzu abin da ya zo yi a makka zalunci ne <laughs> ina fata an gane saboda haka duk istar da kake da shi in ka zama a zalimi za ka zalunci al'umma ka karya su ka rusa su Allah madaukakin sarki ba zai bar ya sa wa ma awul kafiri illa fi dalal kar ka gansa kafiri ka cuce shi ka kwace dukiyarsa ka ƙi ba shi haƙƙinsa wannan ba daidai ba ne wannan kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ne walillahi ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها Ubangiji ta'ala ce walillahi kuma ga Allah yas sujudu suke sujada man fi samawati wa'anda suke cikin sammai wa man fil ardi da wa'anda suke cikin kasai ɗau'an da sarransu wa karahan da alatilar dole wa bilaluhum hakan nan da bil bilhuduwi safe wal asali da kuma yamma a nan ubangiji ta'ala yake cewa walillahi ga Allah da yasjudu suke sujada ma'ana yadda ka daga hannu ka roƙa haƙƙi ne na Allah a roƙe shi hakan nan kuma shi ma sujada shi ma mai haƙƙi ne na Allah madaukakin sa ba a yi wa wani sujada sai Allah walillahi ga Allah ne yasjudu suke sujada man fi samawati waɗanda suke sama suna yi wa Allah sujada suwa suke sama su ne mala'ikun Allah su ne wata da taurari da rana da sauransu duk suna yi wa Allah sujada wa man ardi haka nan wayanda suke cikin ƙasa suna yi wa Allah sujada ma'ana mu'minai kenan wayanda suke ƙasa mu'minai suna yi wa Allah sujada mala'iku a sama suna yi wa Allah sujada a sujada mun sani wani wata gaba ce mai ƙarfi a cikin sallah wanda a sallah mafi manyan gaɓoɓi guda biyu ne ruku'i da sujada ruku'i da sujada su ne sallar in ka samu matsala a ɗayansu to kana cikin damu ruku'i da sujada a shi yasa sau tari in Allah zai magana sallah yana iya kiran ruku'i yana nufin sallah yana iya kiran sujada yana nufin sallah ruku'i Allah ya ce waƙi musalata salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin ku yi ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana wa sallu ma'al musallina kamar da yace wa kharra raki'an sannan kuwa in an ce sujada shi ma ana nufin sallah kalla la tu'ihu taymi wasjud kai sujada yi sallah don kafin ayar a ra'aita alladhi yanha abdan idza salla shin kaga wanda yake hana annabi yana cewa karka yi sallah sai Allah ce la tu kada ka biye masa wasjud ka yi mai ka yi sallah sai ce ka yi sujada kuma aya ɗaya Allah ya haɗa ruku'i da sujada ya maryam mugnuti li rabbiki wasjudi warka ya ke maryam ki kaskantar da kai ga Allah ki yi sujada ki yi wasjudi ki yi sujada warka ki ruku'i wasu malamai suka ce su sallan su na da sai an yi sujada kafin ake mai ruku'i sai sa ka ce wasjudi warka wasu ba su ce a'a wannan wawu din la tattabi at-tartib yana nufin wasjudi warka'i yana nufin warka'i wasjudi fi ruku'i fi sujada sannan ko in ka dau ruku'in ka dau sujadar wanne ko yafi karfi a sallah sujada yafi karfi a sallah dan da ruku'i ne yafi karfi sai a ce ruku'i a kowane raka'a yi sa sau biyu amma ruku'i aka bar sa sau nawa sau daya sujada ne sau biyu ba a ruku'i a kowace raka fiye da ɗaya sai dai yana sallar kiswewa kiswewa rana ko wata yana sallar kiswewa rana ko wata to wani idan ka karanta fatiha da sura ka yi ruku'i ka ɗago ba za ka je su sujada ba sai ka sake fatiha da sura ka yi ruku'i ka ɗago kafin ka je su sujada raka ta biyu ma haka kowane raka ruku'i sau biyu akwai wanda kuma suka ce sau uku uku akwai wanda suka ce sau hudu hudu akwai wanda suka ce sau biyar biyar amma wanda ya shahara sau biyu saboda aka sujada wata gaba ce babba a sallah a abin da yake nuna mana sujada ya fi ruku'i shine sujada fa shi yayi ambaliya ba a sallah kadai ba bayan a sallan farilla ana sujada sallar nafila ana sujada nan kuma in kana karatun qur'ani akwai inda ake sujudu tilawa akwai inda in kana karatun qur'ani ka zo kan wurin kana su gada, kamar wannan da na kakalla kalla la tudihu da wa wasjudu lillahi wa da kuma idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada ji ana gada, sujudu tilawa kuma da kana da alwala da baka da alwala da ka fuskanci alƙibla da baka fuskanci alƙibla ba don ba kun sallah ba yadda abu abdurrahman nasiruddin albani ya amsa wannan fatawar sannan kaga sujada kuma ba wai sujudu tilawa kadai ba har ya yi ambaliya akwai sujudu shukur ko ba haka ba an zo an maka albishir sai ka yi sujada sujudu sujudu shukr ko ba haka ba ah, an zo an ce maka albishir an biya maka hajji sai ka yi sujudu shukur. shi ma da alwala da babu alwala duk za ka yi ba ce sai ka yi alwala ba ka je garin alwala farin cikin ya sanyi <laughs> an gane ko ta ga wannan ana iya yi wajen albijirin ki goro za a kami ki kanwa sai ka yi su judu shukur ki ce allah samu zauna lafiya <laughs> da kirgo mala <laughs> wa irin wanda dama aikin gida ya mafi yawa dinnan saboda aka ga ana su judu shukur annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali ibn abi talib ya je wa'azi ina jin a yaman ya tura sayyidina ali ibn abi talib yaman ya je ya yi wa'azi sayyidina ali ibn abi talib ya je yaman ya yi ta wa'azinsa a yaman a hadisin barra ibn azib sai sai na ali ibn abi talib ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam wasiqa yake cewa ya rasulullah ai mutanen yaman duk sun musulunta ana kawo annabi wasiƙar ana karanta wa annabi wasiƙar harra sajidan sai faɗi ya sujudu shukuri shukran lillahi ta'ala wanda bai yaƙi ya ka asalin hadisi ya zo cikin sahihul bukhari manzo Allah ya faɗi sai ya sujada kuma ya zo a hadisin abubakar ruwayar eh, nasa'i eh, ruwayar mutum biyar eh, banda nasa'i abu daular turmuzi ibn majah da sauransu annabi idza da'a khabarun ruhu idan labari ya zo masa yana faranta masa rai kharra sajidan lillah sai fadi yayi sujada wa Allah madaukakin sarki a sannan kuma akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi yayi sujada ya dade a sujada bayan ya dago yake cewa mala'ika jibril ne ya zo min sai mu albishr da yamin shi da duk wanda ya masa salati ne Allah zan yabe shi sannan duk wanda ya maka sallama ne Allah zan masa sallama to sai annabi ya ce sai na faɗi na yi sujada don godiya wa Allah madaukakin saboda haka ashe sujudu shukr sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da yake walillahi yasjudu ga Allah suke sujada ko a nan ayar da Allah ta wallahi yasjudu ga Allah suke sujada sujada sallan farilla wa Allah ake na sallan nafila wa Allah ake sujudu shukri wa Allah ake sujudu tilawa wa Allah ake babu wani kalan sujada a duniya da za ce ga wani kala shi wa shege za a yi ko wa wali za a yi ko wa gausu za a yi ko wani kalan sujada wa Allah ake yi shi ne abin da yake nufi sujada haƙƙin Allah ne kadai wa masaji da gaɓoɓin sujada lillahi na Allah ne fala tad'u ma Allah hada ba a gaishe da wani da wayannan gaɓoɓin in ba Allah ba saboda haka bai halatta yi wa hoton wani sujada ka yi wani sujada ba a yi wa kowa kowa annabi ne kowa annabi ne sahabbai sun je sun je wasu garuka wasu cikin sahabbai sabbin musulunta suka ga ana ta sujada wa sarakunan garin maguzawa sai su yi sujada gaban sarki suka ce ba wanda ya cancanci mu yi masa irin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka fadi suka yi wa annabi ta wannan ne suka ce sujada kenan mun ga ana yi wa maguzawa suna wa shugabannin su annabi ce لو كنت آمرا أحدا ليسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها دا مسلمتي zan ba da umarni wani wa wani sujada mace ce za a ce ta yi wa mijinta sujada don wahala da tsawainiya da faɗi tashi da mijin yake don ya riƙe gidansa to da annabi yake da Allah zai bani in zaɓi mutum ɗaya a yi masa sujada to annabi ce zan zaɓa ne mace ta yi wa mijinta to amma wannan kofar an rufe haƙƙi ne na Allah shi ɗaya saboda haka ba a yi wa kowa su gada sai Allah an gane ko kar wani zo ce kai masa sujada ai malaiku su yi wa annabi adamu sujada annabi yusuf alaihi salam wa rafa'a bawai alal arshi wa kharru lahu sujada ya ce tsaya ya haƙuri duk da ba fassarar ayar tafsirin ayar muke yi ba. mun ji annabi adam yi masa sujada wasu wa suka yi masa mala'iku su a ƙashin kansu son ransu ne suka yi a a waye ce su yi Allah wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam to kai ko waye ne yace yi masa sujada ka kawo naka yawa mun ji su mala'iku Allah ne yace ai su mayar da annabi adam alqibla su yi sujada wa Allah ko su yi masa gaisuwa ta irin wannan to kai kowa ya ce a yi maka shi da abin da ake dubawa in dai a wannan al'umma annabi bai ce a masa ba bai ce a yi wa iyalansa ba bai ce a yi wa mubashari na biljanna guda goma nan wai da tun a duniya an ce su a yi musu albishir da aljanna ba to kai ɗan zamanin baya ɗan ƙarni na ashirin Eh, karni na goma sha hudu ko sha biyar kai ina ka samu naka ga wannan kankan ba ne ba daidai ba sai ka zo ka ji an ce ne yana raba aljanna to annabi ma ya rabar da aljanna to ba masa jada ba sanin kwata ina ya raba aljanna kar ya yaudare ka a kan da ya yana raba maka aljanna gwanda ma kamfanin mtn ko airtel da suke raba sim kyauta ko gulo a ba ka kyautar sim ko ba kwandala a ciki ba mb ya fi maka ka san me aka baka amma cuwa-cuwa shi ya san matsayinsa bai san matsayinsa ba saboda haka Allah ce walillahi ga Allah ne ya judo suke sujada man fi samawa da duk wayanda suke sama mala'iku suna yi wa Allah sujada ne wa man fil haka duk wayanda suke cikin ƙasa suna yi wa Allah sujada nan man fi samawati wayanda suke cikin sama wa man fil ardi da wayanda suke cikin ƙasa ɗau'an wasu na sujada ɗau'an in ka ji an ce ɗau'an shi ne abin da ba dole aka saka ba ba dole aka saka ba duk wanda ya zo karatu a ba dole aka sashi amma duk wanda aka sashi kurkuku ba ɗau'an ah, karahan dole aka sashi to akwai wanda suke wa Allah sujada ɗau'an da son ransu wa karahan akwai wanda in bai sallan ba dukansa za a yi eh? na mai kuma ɗau'an akwai wanda suke sujadar su ɗau'an da son ransu wa karahan akwai wanda mai suke sujadar su bisa mai tilas wa zilaluhum ba su kaɗai ba har inuwoyinsu suna sujada har inuwoyinsu suna sujada yaushe da yaushe bilguduwi wal asal safe da mai da yamma bilguduwi wal asal safe da yamma to ɗan uwa wannan ayar mu duba mun ji sujada an da son rai kowa da ganin damansa mun ji wanne ne wa karhan wasu ka ce wa karhan shine wanda ya shiga musulunci dole an gane ko ah, mai tafsirin zadul masir ibn dozi shi ya kama ana biyu uku ma'anan farko shine wanda don takobi ya musulunta sai zo yana sallah kaga ya zanto karhan daga ba yau da gobe imani ya zauna a ransa sai zama mai ɗau'an haka ibn zai da ya ce na biyu suka ce a'a karhan ɗin shi ne shi kafiri shi arne baya sujada baya sallah amma inuwar safa tana yi wa Allah sujada to kaga wa karhan baya son sujada ya tsani sallar ya tsani sujadar ya ce kawai musulman sun fara goga goshinsa a ƙasa to amma inuwarsa yana yi wa Allah sujada duk da baya sun kaga wa karaha sannan ko na uku ka sujudul kare shine abinda Allah madaukakin sarki ya so kai in ba kai ba ma ba za ka rayu ba to ka kaskantar da kai gare shi dole ka shaki iska kai numfashi Allah ne yace ka shaka <laughs> ko da mai shi ya zama mai taurin kai ya bin Allah gashi nan dai a dole yana shakar iska da Allah ya ce masa ya shaƙa. an gane ko a ƙarƙashin nan wa zilaluhum haka inuwoyin suna yi wa Allah sujada wasu malamai suka ce to yayi inuwa take yin sujada wa Allah wasu suka ce karkatarsa dama da hagu duk lokacin da zaga rana tana gabas bishiya na bada inuwa ta yamma in tana yamma inuwa bishiya na ba da abinan ka gabas to Allah madaukakin sarki ce awalam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay shi ba abubuwan da Allah ya halitta ba ya tafayyu zilaluhu an al-yamini wa an al shamail sujadan lillah da bishiya ko abinan gini ko bishiya inuwa tana juyawa dama da hagu duka suna yi wa Allah sujada ne wa hum dakhiruna suna kaskantar da kai wasu malamai suka ce daidai lokacin da kafiri yake sujada a gaban gunki to in ka ga inuwarsa ya sujada inuwar yana ce mm, mm, ni dai na yi wa Allah ne sujada ta ɗau'an wakara kara imamu shankidi a cikin tafsirinsa a zuwa'ul bayan ya kawo shi ma ƙarƙashi wa lillahi yanzu da mani sata wani fil'ar ɗau'an wakara akwai wanda suke sujada da ganin damansu akwai wanda suke tilas safe da yamma sai Allah ya ambaci inuwa to anan Allah ya nuna mana duk abin da Allah ya halitta a suratun nahl ya tafayya wa anil yamini wa anil shama'ili sujada lillahi dakhir walillahi ga Allah ne yasjudu ma fi duk abin da yake sama yana yi wa Allah sujada wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasa min dabbatin da dabbobi wal malaika da malaiku wa hum la yasjudu har dabbobi suna yi wa Allah sujada malamai sun yi sabani me ake nufi da sujadar inuwa da sujadar wayanda ba muminai ba ayan nan jama'a ya nuna mana walillahi eh, suna yi wa Allah sujada muminai har ma kamar ya nuna kafirai suna yi wa Allah sujada to me yake shin kafirai da gaske suna yi wa Allah sujada wasu malamai suka ce eh wasu malamai ko suka ce a'a wayanda suka ce a'a suka ce aya ce amun urida bihil khas an game amma ana nufin wasu ne ba duka sai ana iya gamewa amma ba gaba ɗaya ba mu ɗauki misali Allah ya ce wa ƙadar rasul annabi ya ce ya rabbi inna qaumi takhazu hadha alqur'ana ma'zura ya Allah mutane na ne annabi al'ummata sun kaurace wa qur'ani su rike sabon kauracewa shin duk al'umma na aka suka rike qur'ani abin kauracewa sai na abubakar ya wa qur'ani ko umar ko usman ko ali ko bashir na biljanna ko sahabbai ko salafu salih har yau akwai mutanen da ba su wa qur'ani ba to kaga wancan am ne amma da bihi me khas to haka da Allah ya ce duk wanda suke sama da duk wanda suke ƙasa suna yi wa Allah sujada an nuna kamar duka amma ba duka bane duka ne ana nufin muminai amma ban da kafirai don akwai ayar da Allah maɗaukacin sarki ya nuna su sun ɓangare su kafiran ba su yi wa Allah su gada kamar inda Allah yake faɗa game da munafai wai za mu ilan salati ku kusala sannan kuma akwai inda Allah maɗaukacin sarki yace alam tara annan la yasjudu lahu man fis samawat ga Allah ba suna masu sujada waina suke sama wa man fil ardi shamsu da rana wal qamar da wata wal nujum da taurari wal da duwatsu wa da bishiyoyi da dabbobi sai wa kafirun ai bai ce wa jami'un nasi ba da da yawa cikin mutane suna yi wa Allah sujada yana nufin kuma ba mafi yawan ba kasir din suna yi amma fa mafi yi ta ayar ya nuna ba duka suke sujada ba ayar ta 18 a cikin suratul hajj da yake wa kafirin minana da yawa cikin mutane suna yin sujada amma mafi yawan fa wa kasirun hakka alaihi al'azab wa man yuhini Allahu fa ma lahu min muka? mafi yawa kuma azabar Allah ya tabbata gare saboda haka idan ka fassara duk wayanda suke kasa suna yi wa Allah sujada kuna ji to sai dai lalle lalle ka dau ɗayan biyu ko ka ce duka ana nufin mu'minai ne banda kafirai in kuma ka ce duka ana nufi da duka sai ka ce su mominai su da inuwoyin suna yi wa Allah su jada su kuma kafirai su ba sa yi wa Allah su jada amma dukkan su inuwoyin suna yi wa Allah mai jada Mr. John ya ke yi wa Allah su jada amma ya dasa furut yana yi wa Allah su jada ya ja shuka masara a gona gero maiwa ya dasa fulawoyi a gidansu duk suna yi wa Allah su jada ya je yana tafiya shi ya mage bible inuwar bible din tana yi wa Allah su jada bible din ma da kansa tana yi wa Allah su jada inuwar cross din da ya sa a wuyarsa tana yi wa Allah su jada cross din ma <laughs> tana yi wa Allah su jada foci da kansa din ma yana yi wa Allah su jada yana tsine musu tana yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ardi alam tara anna la yasjudu lahu ma fi samawati wa fil ardi duk suna yi wa Allah su jada tunda an ce bishoyi suna yi wa Allah sujada itatuwa suna yi wa Allah sujada cocin rabtansa ba itatuwa ba ba katako ba duk da akwai malaman da suka ce itace in ɗanye ne yana yi wa Allah sujada in ba baya yi wa Allah sujada ina fata an gane idan bishiya ɗanye yana yi wa Allah sujada wai ɗanye ana kwatanta shi da mutum rayayye Busashe ana kwatanta shi da mutumin da ya mutu mun yi bayani na mai faɗi a karatunmu na sahih bukhari wayanda suke wannan tawilin suna kafa hujja ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kusa da makabarta na makabartar baqi'u kusa da gonar wace sahabiya ce sunanta ya san samu sai annabi sallallahu alaihi kusa da gonar wata sahabiya ummu wace ce ko ummu bashir ko wace ce sai annabi ya ga ga wata makabarta ya ga a makabarta an binne sabbin kaburbura guda biyu sai annabi ke tambayar sahabbansa wayannan kaburburan yaushe aka binne su sai aka ce dazu da safi sai annabi ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir ana azabtar da su amma fa ba don babban abu ake azabtar da su ɗayan yana annamimanci yana hada kan mutane hada ɗayan kuma in yana bawali feshin bawalinsa yana watsa shi an gane ko sai annabi ce shi yasa ake musu azaba yanzu anan ina jin ihun su sallallahu alaihi wasallam duk da malamai sun sabani musulmai ne su ko ba musulmai ba to magana mafi inganci musulmai ne domin a makabartar baki a makabartar musulmai aka binne su da kafirai ne ba za ka su makabartar ba kuma sahabbai suka ce mu muka binne su da su to shine kenan muhallin shaida na kawo na hadisin sai annabi ya karya ganyen dabino danye sai ya dasa akan kabari daya da ya karya ganyen dabino sai ya raba biyu ya dasa daya akan wannan kabari daya akan wannan kabari sai ya ce la'alla an yi haffafu an homa la'azab ila an yi bisa ko malam yi bisa Allah zai sassauta musu azaba kafin ganyen dabino nan su bushe an gane ko khususiyar annabi ne da ya dasa wayannan itatuwa Allah zai sassauta musu azaba kafin ya bushe yana bushewa kuma za a ci gaba da yi musu azaba sai wasu malamai suka ce wannan ya nuna ganye in yana danye din yana tasbihi sai a sassauta musu azaba in ya bushe sai a ci gaba da azaba to masu wannan magana sai suka ce to in itatuwa danyu suna wa Allah su gada bishiyar turare bi itace kaza danye tana wa Allah amma an tsara na giginya ta zama azara na itatuwa ta zama katako ta zama katakon mambila katakon takon wane ne wane ne to sun bushe a mai da shi kotan gatari kotan fartanya ba za su yi wa Allah su jada ba ina fata an gane hujjar yana da ƙarfi ko ba shi da ƙarfi eh kalal mujahid aha da kai yana da ƙarfi ko ba shi da ƙarfi mujahid tunda annabi ya tsinka danye danyen yace za a za ba kafi ya bushe yana da ƙarfi amma ga abin da fi sa ƙarfi ya kasa bane haka ubangiji ta'ala ya nuna duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ya halitta ya tafayya uzilalu wa anil yamin wa shama'il sujjadan lillah kuma ya nuna duk abin da Allah ya halitta raɗabin da ya bisin illa fi kitabin mubin sannan e, kuma akwai lokacin da annabi yake hudu ba akan wata itacen gwagwa itace ne haka aka kawo aka ajiye kututture na dabino yana sujada yana hudu ba a kanta ran da aka yi masa mimbari aka ɗauke wannan itacen itacen kuka taitai duk masallaci ranar juma'a kowa sai da ji kukanta annabi ya ce sahabbai sai da annabi ya sauko ya rungumi wannan kututtura a hadisin anas yana lallashinta anas ya ce yadda jariri in ana lallashinsa numfashinsa yana yayyankewa yana haƙuri yana haƙuri din nan haka ya daina kuka ne bai ce tana kuka ne don ta daina samun hawan da nake na ambaci sunan Allah kan ta duk da ita ya ce wani abu yana tasiri tattare da ita saboda haka magana mafi inganci fila yana yi wa Allah su jada rodi yana yi wa Allah su jada duk abu ila ma khalaqa Allah min shay kowane abu suna yi wa Allah su jada an gane ko in mun doke sa gaba daya sai mu ce dukiyoyinsu inuwoyinsu su kafirai yana yi wa Allah su gada wa hum dakhirun sannan kuma malamai sun tattauna akan sujada da ake nufi bishoyi na yi inuwoyi na yi malamai sun tattauna wasu ka ce sujada ne na hakika? ko kawai sujada ne ba na hakika ba sujudul hakiki ko sujudul majazi to wasu da ke sujada ne kawai majazi suna kaskantar da kai ne ga Allah ba wai suna sujada ba ku bubuɗe mana window tun da lokaci ya zo dab ƙarshe eh sujudu na haƙiƙi ne na majazi ne ba na haƙiƙi ba wasu malamai kuma suka ce a'a sujada ce ta haƙiƙa kuna ji sujada ce ta haƙiƙa don akwai ƙa'ida wajen malaman usul hamlu nususul wahyi ala zawahiriha illa bi dalilin min kitabin aw sunnatin ka riga ɗaukan nassi akan asalinta sai in kana da dalilin da ya ce ba asalinta ba ku ji duk lokacin da Allah ya wata magana sai wani ya ce to wannan abin na ibada ne wannan ya ce ba na ibada ba to sai a duba akwai dalilin da ya nuna ba na ibada ba babu akwai dalilin da ya nuna na ibada babu sai a rinjayar da na mai kenan na ibada domin Allah bai halitta mutane da aljaba sai don me su bauta mishi kuma dama qur'ani ya zo ne ya karantar da me ibada wannan shine ka'ida an gane ko shine ka'ida to anan Allah ya suna yi wa Allah sujada to mu mun fi Allah sanin abu ne sai mu ta'aba sujada ba kaskantar da kai suke yi mu bar nasu karara Allah ya ce bishiyoyi kaza kaza duk wayan abuwan da inoyi suna yi wa Allah sujada shi ke na magana ya gane ya suke sujadar su san irin sujadar su Allah ya karanta da su akwai ayat da Allah ya ce kullun qad alima huwa tasbih duk halitta ya san irin sallar sa da tasbihin sa bai zo a hadisi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawa'imaha ila as-sama' taqulu allahumma inna khalqun min khalqik laysa lana ghinan an sughyak sai annabi Sulaiman ya ce irji'u faqad suqitum bi da'wati ghayrikum annabi ya annabi Sulaiman ya fita da tawaga sallar roƙon ruwa a damina an rasa ruwan sama sai ya ga turuwa a kishin gide da gadon bayanta sau nawa muke ganin turuwa a kwance wani lokaci sai mu ga jaki yana birgima da baya ba mu sani ba kafar da yake dauka daga ba mu sani yake sarkin wata kwanta tana ta daddaga kafafuwanta kare ta kwanta har karen to shi da kenan annabi suleiman allah ya sa yana jin maganan kwari sai ji turuwa tana cewa ya allah mu halittu ne cikin halittunka wai turuwa ma tana da tauhidi tana da imanin allah a sama yake ba wai a ko'ina ba ta ɗaga kafafuwan sama tana cewa ya allah mu halittu ne cikin halittunka in baka ba mu ruwa ba wa zai wadatar da mu ruwa ba mu da mai wadatar da mu daga shayarwanka sanin sura ce jama mu koma gida addu'ar turuwan na ya ishe mu kafin su iso gida ruwa ya sauka kamar da bakin kwaya to kaga ita ta iya sallar roƙon ruwanta shi yasa qur'ani ce kullun kada alima salatu wa tasbih akwai kirar kuma kullun kada ulima salatu wa tasbih kowannen su an koyi da shi ga irin sallarsa ga irin sa ga irin sa ga irin shi wannan kenan wannan shine ka'ida saboda haka sujudu shar'i ne suke yi ba sujudu lughawi ba Ah, shi yasa ka'ida ce in dara bainal haqiqa ash-shar'iyya wal haqiqa al-lughawiyya mila ala shar'iyya suka ce an samu cin karo tsakanin haqiqa lughawiyya da shar'iyya ana gabatar da shar'iyya sabani ga ah, Abu Hanifa sai yake gabatar da lughawiyya amma sauran jamhur ulama suna gabatar da shar'iyya wannan usul ne sananne cikin ah, usulul fiqh to shine kenan ana Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walillahi ga Allah yasjudu suke sujada man fi sa'at wa inda suke cikin sammai wal ard da wanda suke cikin kasai au an da farran su mala'iku duka suna yi wa Allah sujada dau an duk mu'minai suna yi wa Allah sujada su yi sallah duka dau an wa karhan tilas kuma wayannan kafirai ne suke tilas inoyinsu ne suke sujada da sauransu wa dilaluhum inoyinsu suna yin sujada bil wal asal safe da kuma yamma gabobin sujada jama'a sujada a sallan farilla sallan nafila sujudu shukuri sujudu tilawa baya cika sujada sai kayi sujada akan gabobi guda bakwai inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa mitu an asjuda ala sab'ati azum goshi da hanci gaba ɗaya ne in ka sa goshin ka kasa baka sa hanci ba kuma ba ciwo ba to goshi bai taba ba saboda goshi da hanci a matsayin ɗaya tafin hannun dama da tafin hannun hagu biyu sun zama uku ya hada da goshi gwiwar kafar dama da hagu sun zama biyar kan yatsun kafafuwa na dama da hagu to kaga sun zama gabobi bakwai duk wanda ya sujada da ya sujada akan gabobin nan guda bakwai ba ko ba wai miskini ne da bashi da wa'annan gabobin ba to wannan sujada da sa bai yi ba sai mu tsaya a nan, insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a aya ta sha shida ko abin da mun faɗa na daidai Allah samu tarayya alada kuskure ko ko tuntuna sha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk